Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan makon zai nazari ne kan rashin lafiyar da ya kai ga kwanciyar sakataren tsaron Amurka Led Austin a asibiti lamarin da ya tada kura da kuma muhawara da 'yan takarar da ke neman tikitin zaben shugaban kasa da suka yi karkashin jam'iyyar Republican a nan Amurka. Yau batutuwan da za mu mai da hankali a kai kenan sunana Mahmud Lalo. madalla to fadar gwamnatin amurka ta white house da ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon a wannan makon sun ce suna yin nazari kan yadda sakataren tsaron kasar lloyd austin ya kai ga kwanciya asibiti a makon da ya gabata fadar ta white house ta ce tana kuma bincike kan dalilin da ya sa ba a sanar da ita ba bayan da austin ya mika ragamar ayyukansa ga mataimakinsa kathleen hicks a lokacin da ya kwanta a asibitin John Kirby ne kakakin Majalisar Tsaron Amurka. yes, Ya ce lallai dukanmu mun zaƙo mu san me ya faru. Shi ne sakataren tsaron Amurka kuma kusa ne a wannan gwamnati saboda haka mun zaƙo mu san me ya faru. Um, uh, Austin dai shi ne mutum na biyu bayan shugaba Joe Biden wajen baiwa sojojin Amurka umarni. bayanai sun yi nuni da cewa ya gamu da wata larura bayan wata 'yar tangarɗa da aka samu yayin masa wani aiki a ranar 22 ga watan disambar bara lamarin da ya kai shi ga kwanciya a asibiti a ranar 1 ga watan janairu dai ya faɗa manema labarai cewa tuni austin ya koma bakin aiki yayin da yake kwanci a asibitin a ɗaya bangaren kuma wasu daga cikin manyan 'yan takarar da ke neman tikitin tsayawa jam'iyyar republican takarar shugaban ƙasa a zaben bana sun tafka muhawara a karo na biyar a daren ranar laraba gwamnan jihar florida ron desantis da tsohuwar wakilin amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ne suka fafata a wannan muhawara so here, Now I'm going to say. I think it's very instructive no, about what the economy Haley sees the world. I, think I have the floor. DeSantis da Haley dai sun kwashe sa'a biyu suna suka juna da kalaman su Yayin da aka lura ba kasafai suke caccakar tsohon shugaban Amurka Donald Trump ba, wanda shi ke kan gaba a farin jini a jirin masu neman tikitin jam'iyyar. Muhawarar dai ta wakana ne a jihar Iowa da ke tsakiyar yammacin Amurka. wacce ita ce za ta fara gangamin zaben dan takarar da zai tsayawa jam'iyyar republican takara a zaben na bana Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishaɗi, diflomasiyya, harkokin fina-finai, kai hamma da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. sai ku rika kasancewa tare da sashen hausa na muryar amurka a kowace ranar juma'a da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe 3 kenan agogon ghana domin sauraron shirin duniyar amurka duniyar amurka duniyar amurka tare da ni mahmud lalo masu haro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin duniyar amurka na wannan makon sai kuma wani jikon idan allah ya kai mu yanzu a madadin julie leathers gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya